mana cikin abin nan kisar musa alaihi salatu wassalam jiya abin nan ah, musa alaihi salatu wassalam ya so matahiya da shi da malami ne ya hadiru alaihi salam kuma hadu ya ba shi sharuɗa kuma ya karɓa to ga sunan za su soma wannan tahiya da allah ya umarci annabi musa ya je makaranta a yi ta tare da shi fandalaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانطلقوا حتى إذا ركبا السفينة فرقها قال أفرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال سنن سنسوما أبنا سنسوما تهيا musa ya karbi sharuɗan da aka bashi da ayatan don kiyayewa da adabin muta'allim da ladabin almajiri ma al'alimi tare da malami fandala kayan shiyani suka ci gaba suna tahiya ala sahil bari gehen gudu ta idan rake ba bisa safina a lokacin da suka hawa cikin jirgi suna kan eh, gehen gulbi sun tsaya suna jiran jirgi ya biyo sai wani mai jirgi ya biyo da har ya wuce bai tsaya ba sai ya ga hadiru ne a tsaye wurin to shi mai jirgin an ce musulmi na sai ya dawo ya ɗauke su tare da musa wato ya ɗauki hadiru tare da almajirinsa annabi musa suka ci gaba da tafiya ba tare da an yi jirga ba hatta idan rake ba bisa dina har lokacin da suka hawa cikin jirgi allati marrabbihima wadda ta shuɗe ta ci gaba da tafiya da suwa haraka alhajin sai hannu da ya sa kwasa ya sa da jirgin mutane bai an ikita a lauha ya ɗebe allo guda kun san waɗanda suka sa manyan jirage sun sa abin da ake ce ma allo jirgi wanda ake sakawa a da wanda ake ƙerawa a da a nan kun san daji aka zuwa da babban yace lokacin akwai itace a da masassaƙa su sassaƙa sai a ɗauko in aka ɗauko sai makaɗa su shigo cikin jirgin su hawa bisa a tallabo suna bisa ana tahiya suna ta kiɗi suna rawa bisa kun san wannan bai da abu irin wannan dattijawa su suka sai irin wannan jirgin yare yanzu wanda sun ka sani wanda ake haɗa tabo da tabo idan baka san tabo ba katako da katako shi ake haɗawa to a haɗa tabo da tabo to in aka ɗebe in jirgi ya samu matsala ana gunta wani wuri da katakon tabon sai a gunto a ta a hada inda matsalar take sai a yi dashi to wannan dashin shi aka ce ma allo to suna tahiya da irin wannan dashin ana cikin tahiya kawai bai ana da alawan sai musa kawai ya ɗaya allo guda an kawo tsakiyar ruwa ba musa ba hadiru hadiru ya ɗaya allo guda a wannan haini ko ya ɗaya allo biyu mina daga jirgin na ko min jihatul bahari daura da fuskar gulbi kun san jirgi na kwanci bisa ruwa idan abin na an kai mai kusurwa ƙasa ruwa za su shigo hadiru ana ta yi kawai sai sare jirgi ƙasa inda ruwa za su shigo kuma babu shakka idan aka yi wasa ruwa na iya shigowa ciki kuma mutanen da a ciki su halaka to amma shi hadiru rike yake da buta ta da kyau ruwa ba za su halaka jirgin ba akwai addu'a ana na ana yi ba za su halaka jirgin ba amma dai an yi ma masu jirgi banna ya da jirgi ta kasan jirgi bufa'asin da wata kwasa lamma balagatil lijja inda sadda ta kai inda gurbi yake tsakiya inda ada jirgi kawai sai ya hude shi na umar ya hude jirgi kuma kasa sai musa ya dubi wannan irin haɗari wani irin ilimi na gare ka sai an kawo tsakiyar ruwa ta hudu mana jirgi kasa sai musa ya yi mantuwa da an yi alkawari da shi ba zai yi magana ba lawan musa sai musa ya ce a'a ala gafata malam aka rakata ya kahu da jirgin mutane lituguri ga ala don ɗaya ka noce mutanen da a cikin jirgi don ɗaya ka noce su lituguri ga ala wa bi qira'atin bi fatai abin na abin atataniya wato abin nan li yuguri ga ala wa ra'i li abin nan li yagaraka ahluha wa rafi ahluha li yagaraka ahluha wato don masu jirgin gasa noce kawai kake noce kake sare jirgi laqad jita shay'an imra lalle mallan ka da mugun abu babba aziman abu mai girma munkaran kuma abin kyama ruya an ruwaito an ce annal ma'a lame da kula ruwa ba su shiga jirgin ba an hude shi da ƙasa amma ruwa ba su shiga ba na gaya muku haduru da buta ta yaka tafiya to sai abin na haduru bai yi hankulin da karma ba dama ya ce bai son tambaya kala allama kullaka kora da gas a furɗi na gani ya ashe ban ga ba ni haɗi ko ni ce a naka lantarsaɗi a ma iya saura kai baka yi a hankulinta a ta hiyan ban haɗi ba na ce baka yi a baka ce kana yi a wato don me kai min tambaya sai musa ya kawo azuri ne. kora da gas a furɗi na sai musa ya ce alaga ta malallata a kan zunubi ma nasita mantuwa ne na mance mai wannan alƙawari da kai mantuwa ne kada ka kama ni da abin da nan mance wato abin na na ai abin na ai gafaltu na rabkana ana ya taslimi ga mika al'amari ana taslimi ana taslimi laka ga mika al'amari gare ka wa tarkil inkari alaika da barin yamma musu gaskiya mantuwa ta ne saboda ka kada ka kama ni da mantuwa tun da na mance malam wala turhikini min amri usra kakka dora min tsanani ga al'amari na in kana tare da mutum yace ko mantuwa kai sai ya zarge ka za ka wahala kware ga irin wannan tahiyar to kada ka azamin mushakka wahala bi sobati iyaka ga abotaka ta da kai ai abin na amanni biha ka min mu'amala ga ga mantuwa bil afawi da rangwame da isri kuma da sauƙaƙawa ka ji malam yace to an yahe matun da mantuwa ce to ga sanan sun ci gaba فانطلقا فانطلقوا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فانطلقا سيأتي قبل أصابته كما yanzu an ci gaba da sabuwar tafiya yanzu jirgi ya kai ganga ya sauke annabi hadiru tare da annabi musa sun ci gaba da tafiya su shi hadiru daji ya ka shiga dazuzzuka na ya ka shiga yana musuluntar da mutane kun sami irin wannan aiki shi adda waya shiga daji a musuluntar da mutane to aikin da shi hadiru yake yi kenan daji daji yake bi ko yanzu irin wannan aiki yana cikin ayyuka masu waya to ga sunan sun ci gaba da tafiya fandalaka ba da kuruje ma mina safina sun ci gaba lokacin da suka bayan sun hito daga jirgi yarshe yana suna tahiya hatta dalaki ya gulama ana tahiya har inda aka kai suka haɗu da wani yaro matashi lam yablugul hinsa bai isa mahalki ba wato bai isa zunubi ba kun san yaro ba bai yi zunubi ba sai in ya isa ya isa mahalki to yaron bai balaga ba yal'abu ma asbiyan yana ta wargi tare da yara shi yaron sai ga annabi hadimu kuma yaron da yaro na mai abin na eh, kyawun halitta a hasanuhu wajen yaron da yake wargi da su biya su huska mai kyau hadira na ta matsowa kusa ga yaro yaro ya ga mallami ya zai kai mallami wato wani abu zai bashi kawai hadira na zuwa sai ya danki hannun yaro faƙata lawan hadiru sai hadiru ya kashe yaron nan take cikin yare yana wargi sai ya kashe shi sai ka ce wanda ya gaɗa abin gaɗa kusu da an gaba hudu suke ne ya sayu ɗaya yanke yaro madda jiha ya kasa ƙasa ya sayu ɗaya yanke shi abin mamana na iza shi yasa ya ce abin da ya yi amfani da fa da kai ban san shi ba ni ina bisa wani ilimi Allah ya sanar da ni baka san shi ba ban haɗa maka ba to dan ne kai min tambaya ba na gaya ma ban san tambaya ba kakka sake min tambaya zada laka ya kara da cewa alama a laka alama qabla don can cewa ya alama aqul ne ya ce alama a laka da adam al uzr wa dan nan babu uzuru na Musa bai ba suwa wani hada kala don haka Musa ya ce in sa'altuka qala in sa'altuka an shay'in قد بلغت من لدني قال سي ابن موسى يتوى ونن أياهي من وما in sa an shayin ba da yanzu ka in sake ma tambaya ga wani abu bayan wagga tambaya in sake ma wata tambaya ba da hadir marra bayan wannan lokaci to la bala ta sabi ne kaka koma ta yada ni ka kore ni da makarantar in sake to ka koran da makaranta ka la ta turukun kakka banna atta da uka indika kada balagata min ni uzra haqiqa ka isa matuka uzuri daga wurina min kibali fi mubarakatika li idan ka rabu da ni tun da laifi ne to ba ni da ba ka da laifi yace in ka kore ni da makarantar ka ba ka da laifi wannan ya nuna kenan dalibi ina abin da ya kamata a kore babu da yi a kore shi saboda haka yace yanzu ka in ka kore ni baka yi laifi ba na yi laifi to yanzu musa ya ce ba zai sake tambaya ba amma in ya sake tambaya to a kore da makaranta to ga sunan sun ci gaba da cewa fandalaka فانطلقوا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها daga nan fandalaka sai suka ci gaba da tafiya tsakanin malami da almajirinsa hadiru tare da musa alaihi masala hatta idza ya ahla qaryati suna ta tafiya inda sun kado mutanen wajen wasu mutanen wata alƙarya ita alƙarya hiya andakiya ana ce mata andakiya mutanen andakiya mutane na waɗanda ba su son mutane masu addini kun ga ayi lokacin da annabi isa ya aika da mutane ne can cikin surata yasin da ya aika da mutane ka sanya musu misalin eh, abin nan labarin mutanen alƙarya lokacin da mandanni suka zo masu إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم lokacin da muka aika musu mutane biyu ba su gaskanta su ba sai muka aika mutum na uku sai sun ka zama uku fa ina inna ilaykum mursalun sun ce mu an aiko mu wuri qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala rahman sai suka ce ai ku ba kowa bane ba ce mutane na kamar mu ba kowa bane ba ce illa basharin mithlan mutane kawai kuke kamar mu saboda haka abin da kuka yi ko kuka zo mana da shi ba gaskiya na ba ina an ce illa ta dubu na karya kuke yi kawai ba ku da gaskiya قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون sai suka ce Allah ubangiji mu ya sani inna ilaikum lamursaluna mu wallahi a aiko mu wurin wa ma alaina illa al-balagul babu abin da aka dora mana sai mu yi da sako bayanan ne kawai illa al-balagul mubin shi dai an ka dora mana ba mu iya tilasta ku sai kun musulunta قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمن ji bayyana rukun suka ce mu mun yi rashin arziki da ku tun da kun kawo wa'azin da ko kowa ba a yi saboda haka ba ku da arziki ba ba ku kuka masu arziki ba eh, abin da yan na ta bayyana na ku la illan tan ta hula na da mallakun wallahi in ba ku ba wa'adin gaba za mu je wala ya masannakum min azaban alim azaba mai da da ta shahe ku daga wurin mu قالوا ضائعكم معكم بل أنتم قوم مسرفون سكتي ku tare da ku yake a in da ke rutun don ɗaya ai muku wa'adi sai ku ce wai wa'azi ya kawo rashin arziki bara an tun kawo mu masu rubuna maɓana da tare ke kun ba ku da ba ku da nan gyara ba wada amin aqsal madinati rajulun yas ana cikin wannan hali mai ɗaɗɗar ko ana cikin hali wanda yake ɗaɗɗar haka to kun san maza ba a gane su sai tsoro ya bayyana sannan aka gane maza don babu tsoro ba a gane namiji namiji ana gane shi da zarantaka ce ba da girman jiki ne ba da zarantaka ce aka gane shi ana cikin wanga hali na tsoro kowa ya ji tsoro sai waje a rajulun a kasar madinati sai ga wani mutum ya zo kun ga Allah ya ce mai rajulun don ba da tsoro zarumina halin da ake ciki a kasar andakiya kuma ya zo yana magana muna kasar madina daga mai nisan gari saboda akwai abubuwan da mutane sun kai mai baya da lada bai da laya sun kai mai addu'a ya ba su kuɗi sun kace ba su su awaki ya ba su sun kace ba su don haka ya gane malama Allah malamin Allah in lalura ta kama ka yakan taimaka ma da addu'a ba don kuɗi ba amma malamin fir'auna shi ce ya kai nan ra'aba ba in ya ga ka samu lalura to da ya ga sun yi addu'a kuma Allah ya karbi addu'a saboda ita addu'a in ba an san kuɗi gare ta ta yi umarni saboda dan Allah aka ta to in an yi ta dan Allah Allah ya hansa aikin da an kai don shi bisa ga wanda an kai gan wani abu to da addu'a ta yi sai da ya warke da ya ji an kama malaman nan wayanda sun kai mai addu'a ya warke an ce wai ba su iya wa'azi ba sai ya sheko mina kasar Madina daga can karshen garin Madina qala ya a wa ja'a rajulun min aqsar madinati yasa sai wani mutum ya zo daga manyan nisan gari yana abin yana ta tafiya yana gudu yana ce ya ku mutane na ittabi'ul mursali ittabi'u man la ce ajran ita hum muhtadun yana cewa ittabi'u ku bi manzanni ittabi'u man la yas'alukum ajran ku bi wanda kai muku addu'a bai ci bai asa ko la ya sa'alu kun ga shi ba da bayani kai tsaye ya gane ba shi inda da ya gane na Allah na wato sun mai aiki ya ba su kuɗi ba su karɓa ba nan ya gane na Allah na don haka yace tabi umman la ya sa kun ajara ku bi wanda bai tambayar kujin gashi dan Allah ya kai muku aiki wa hum mutaduna don haka su ashirye yi wa'annan mutane duk wanda ba su ce na cikin halin da ake ya fara irin wannan wa'azi وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون sai sun ka ce kai halan ka shiga cikin addinin sai ce wa mali ni ko zai hana ni la abu da abudu alladhi fadarani ni zai sa in kibauta wanda ya halice ni wa ilayhi turja'un kuma haka kuri ne za a dawo da ku na yi imani da shi mana na yarda da addinin sa أأتخذ من دونه آلهة ka ce mai ka dawo ka bar wannan addini nasu ka dawo ka ci gaba da addinin ka na gargajiya ya ce ina a attafi da duniya ana yanzu yana yiwa in rike wani Allah ya za abin bauta gare ni alhali in yuri da nurra bi bidurin ya Allah ya yana da wata cuta la tubni anni shafa'atun shay'an ceton abubuwan bauta ko bai min amfanin komi kuma ba za su iya da ni ba shekara da yawa yana yana wannan addini dana ya ki warkewa yau malamai sun rika buta dare guda sai mai addu'a ya warke saboda haka ce ya zan bar wannan addini na gaskiya an dawo ga addinin da ba na gaskiya ba zai yi ba idan na bar addinin Allah na dawo ga naku kenan ina cikin bata bayanan ne kamar wa da ku kuke cikin ta kenan amanu ni na imani da Allah ubangijin ku ku saurare ni to mutane an dakiya ka faɗa musu magana ka sana kashi ne sai dai in Allah ya tsare shi da hadiri nan an ba a zuwa an dakiya ai wa'azi ka zo an dakiya ai wa'azi suna kashi ne to hadiru da ya buwaye su shi ka hadiru ya buwaye su kamar wanda za ku gani cikin abin da na ci gaba da darasin to bayan sun kashe shi sai Allah ya ce mai shiga aljanna ila da janna قال يا ليت قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلم ما دخل ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين سنة كشيش سي الله يتشي شجاع الجنة ادخل الجنة كشجاع الجنة to lokacin da aka kashe shi sai Allah ya ce shiga aljanna to lokacin da aka ce shiga aljanna sai ce ya laita kaumi ya alamu kai ce ga arjanna ga shi tsayi shi shiga sha'anin mai wa'azi don in mai wa'azi na Allah ne ko ka buge shi ko ka ɓace shi ko ka ɗaure shi ko ka ƙalle mai kawa ko ka ƙalle mai hannu ko ka anshe mai gida ko ka anshe mai gona shi dai a cikin zuciya ce manuwa ce ka shiga don ba don yana ba don yana wani kai faɗa da shi ba sai don yana mai wa'azin addini kai faɗa da shi saboda haka shi ko fata ta cikin zuciya ko da kashe shi kai daga baya ka iske cikin aljanna ka musulunta ka iske cikin ko can fata ta ke ga aljanna gaba gare an ce kila da kullu janna an ce shiga aljanna sai waiwayo yana cewa ya laita kwami ya na kai ce ya Allah da a ce mutanen da sun ka san za su san in mutum ya tsaya inda na tsaya aljanna ka shiga ya za a yi a kai musu sako ya Allah shi ba aljanna a gaba ne ba wanda za a yi a kai wa'ancan don su zo daga baya su iske shi bima gafara rabbi rabbi bima gafara li rabbi a faɗa musu abinda Allah ya mini na gafara waje alani minar mukura ne yasa ni cikin wayanda ake karramawa to kun ga mutane an dakiya kenan sun saba an sha halaka su amma daga ƙarshe da suka kashe mutumin nan gaskiya Allah bai yi hankali ba Allah halaka su yi to da ka'idar Allah haka nan take idan dai malami na Allah ne kuma abinda Allah ya sa shi kai ba son rai ne ba to duk jama'a da sun kakace sun gama yawo bari in muku misali da guda badarawa Kaduna kuna iya tuna sadda an kai girgizar kasa badarawa wanda sun ka sani cikin ku suna iya tuna aka yi girgizar kasa gidaje sun ka shige cikin kasa an daɗe don abokar gwamna to malami wa wa'azi sun kashe wurin diya ne mayin mutane ne suka iske malam muna nan sada suka zo suka ce kara ga su malam ya ce shari'a kuwa tana wa ana ku gama shari'a suka ce ya eh, dai bari su yi kara ya ce to ku je ku malam ranar juma'a ranar juma'a ƙasa ta shahi da gidajen ranar juma'a ana zuwa masallaci ta shayi amma kan ga gwamnati maganganu ɗaya ta ɗorayi yi wa wurin nan masu aikin nan ba su yi cikon kwarai ba ddc kwarai an ba a yi ba an magana ddc ba ta taso ba ba a yin gida a yi shi gidan sama ba ko gidan ƙasa ba ya shige ƙasa kai magana ddc wani ddc to wannan misali gudana ne muku duk mutanen da sun ka kashe malamin addini to sai ku sun gane su Allah bai hankulin wannan bai kyalewa to su ma mutane an da sun ka yi irin wannan sai Allah ya halaka su subhanahu wata'ala to amma wannan wanga abin na lokacin da ake magana kusan Musa bayan ya wuce sannan abin nan Isa ya taho to Isa shi ya aiki waɗanda mutane zuwa annakiya saboda haka bayan wucewa Musa na sadda Musa yake ba a yi wannan ba to Musa kun san zamani ne na annabi Hadiru ya yi wannan ta yabo annakiya to lokacin da ya zo dakiya sannan tana nan ba a da hallaka ta ba tana na andakiyarta ba a da hallaka ta ba to ga musa nan da shi da malam malami ne sun taso ma wannan alƙarya dakiya to saboda kyamar addinin mutane dakiya istata amma ahla sai musa da almajiri ne sun ka nemi abinci ga mutanen gari ai da dalaba minhum muta'ama sun ka nemi abinci gare su bi da ya ba suka ce ku sauke mu bakin mu muke fa abu an yadda yi goma sun ka ce ba za mu sauke ko mu gama mu da ku miro mu da ku kuje can daji ku sauka miro mu da ku saboda su ba su son musulmi mai addini Allah kiya to ana nan cikin wannan hali suka kwana wurin da sai ta waye sai hadin ya shiga cikin gari ashe duk da suka wa addinin ga akwai wani bawan Allah salihi da an kai gari amma shi kadai ne musulmi a wurin daga shi sai ɗaya ne kuma ɗaya ne kananan da mutuwa ta zo mai yana da kuɗi na da littafai to babu amintacce ni don babu musulmi sai ya gina cikin gida ne ya ce Allah babu wanda zan ba ajiye kuɗin yaran da kayansu Allah na baka ajiya ya gina ya aji ya ce gidan gana su Allah in ya faɗi ba mai tasowa mai shi na baka hako ne Allah hakimi shi kenan sai ya faɗi mutu to bayan abin na an ɗauki lokaci sai gidan ga ya tsatsage zai faɗi ashe dalilin da yasa hadir ya yi wanga tahiya kenan Allah ya aiko shi ya taho a gari gidan malam in kana son ka samu kulawa Allah to kama addini da kyau sai Allah ya fake ka kuma ya fake ma diyanka bayan mutuwa to ga hadir na ya iso don ya tada gidan wa wajada biya jidara sai suka samu gida a cikin alƙaryar irtifa'u mai ata zira'in sama ne ya kai zira'i haka zira'i guda guda haka har guda ɗari gidan kusa har zira'i ɗari cikin alƙaryar wuri da ayin ƙadda amma ya karkato haka yana so ya faɗi ai ya an ya tsoda ya yi kusa ya faɗi lin milani saboda ya karkace gini guda yana batun faɗuwa mutanen na gani abinda suka fata gidan ya faɗi su ga inda ɗayan za su zanna sai ga hadir ya zo fa kama hu alhadir bai sai hadir ya tadda gidan nan da hannu ne kun san na gaya muku da buta ta yaka ta yi ya yi abin da yake iya tsakanin da Allah sai ya iji gidan sai gida ɗaya ya tashi zira'i ɗari sai ya iji gidan sai gidan ya tashi kala lahu musa sai musa ya ce mai mallan mutanen da su ba mu abinci ba laushi ta latta fasta a ajra inda ka so sai ka rikijin gaga ka ce a biya ka Banga <coughs> musa ya kasa hankuri ya ce inda ka ga dama mallan sai ka ce a biya ka da ko sauke mu ba su ba Banga biya tare don ala akadul ji'oli ciki akwai kwaɗaitarwa ga karɓar jinga ne ta ashaya biyu don su yi kalaci da ita auta aridun ko kuma abin nan wanka da jirwaye na bi annahu abin nan fudulan abin nan kama wani abin nan na saura ne wato na abin nan eh, magana lima bi abin nan lau min abin nan na min nafai na abin nan ko da karɓar jinga haisu lan ma wato haisu lan ma lokacin da ba su sauke mu ba hajatina tare da bukatar mu ila da'ani don haka mu ko ba za mu musu aiki abin nan kyauta ba abin da za a yi tun da mun da gida to su biya mu shi Musa bai san ko gidan wani ba shi yasa yace a biya to daga nan sai Hadir ya ce to yanzu kam tahiyar mu da kai ta kare ba ni iya zama da almajirin da ka yawan yin tambaya haka bai bari in yi aiki da abin da na sani قال هذا فراق بيني قال هذا فراق بيني وبينك فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال له هذا سيادة هذا فراق wannan shi an rabuwa ai wakati wannan shi ne lokacin rabuwa bai ni wa bai ni tsakanina da kai bi idabatu baina ila ghayr muta'addidin kamar wanda yake ka'idarta sawaga ta kariru wato ne ta abin na hada bil adahi bil wato da yake abin na da ya ce abin na haza firaku bayani wa bainika ya ce abin na wannan ne abin na rabuwa tsakanina da kai amma dan dakata musa na batun ya juya don ya koma tun da malam ya kore daga makaranta tun sai ya ce a dan dakata sau na biyu ka kabla firaki la kamin in rabu da kai zan baka labari bita a wani malam tattabi alaihi saura in baka labarin fassara abinda baka samu ikon hankuri gare shi ba al'umuru talata al mutaqaddama abubuwan can guda uku wayanda ka sun ka gabata wayanda ka kasa hankuri to tsaya in faɗa masu don ka ƙara ilimi ba bisa ga jahilci na kai ba abin da duk ka gana yi da sani nake yi ne jirgin nan da ka gana abin nan na sare to akwai dalilin da ya sani sare shi tausayin masu jirgin nan ya sani sare shi ba hushi da su ba ba kyamar su ba ba keta ba tausayin su nake yi wani azalimi a gaban nan in ya ga jirgi mai kyau sai kwacewa ya kai ce mutane su fita amma in an ka hude wanga ya diba ya gane ba ba na kwarai na ba sai ce a wuce to ka ji dalilin da yasa na sare shi amma safina أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن وكان yace amma safina amma jirgin nan da ka gana sari fakana li masaki na ashira guda tara an da wato miskinai guda tara su sun fa da ƙari sun kasa jirgi kun gani ga musulunci ana cewa mutane miskinai waɗanda adda jirgi na sufuri ina ɗaukar mutane ƙasa-ƙasa irin manyan jiragen ganale ga wannan manyan masu kudi da su to ga shari'a wanda adda irin wannan jirgi in ba mutum gudana ba ana ce mai talaka da shari'a kun ga kenan namu karawa aka ce masu namu ko kuma mace a take a to wanda gaye ni bai ma da abin da bai ci ce dan Najeriya ne to ka karba mana ce ni ba zan karba ba don ni ba miskini nake ba sai ya ce to ba yadda ba miskini kake ba sai ka min bayani ne ka gane ba miskini kake ba dan Najeriya kake ba wai dan Najeriya don miskini na go ba dan Najeriya kake ba wace dan Najeriya ke ce to kai min bayani in gane ba miskini kake ba jirgi irin wannan na ruwa mai sufuri nawa gare ka ya ce ko guda ban da ya ce kana da jirgin sama ya ce ban da ya ce to bakar labari Allah ya ce an masafi na tobakanin da masaki jirgin sufuri wanda ka yawo ƙasa ƙasa yana ɗaukar mutane masu shi in dai shi dai an gare su talakawa ne to ya kai ko can baka kai baka ce ba miskini ya gaba sai ya ce to ashe zakka ka kai ta yi ga annaba na ashe a ka talaka ya ce sai shi kenan sai shi ba talaka ba abin da ya sa kuka ga irin waɗannan abubuwa sun yi rauni amana mutane abba su ba da an ba mutum sai shi ta kokarin gina kai ne sai shi ta kokarin gina kai ne ya kwashi kayan mutane ya mai su gida ne shi yasa kun kaga abubuwan sun yi rauni ba don wannan ba mota guda in an rike ta yadda ya kamata sai ta ba da motoci ɗari in aka rike ta yadda ya kamata ya ce to wannan na jirgin faratu ana yi ba na so in aibanta ta ai ji an ya aiba in sai ya aibi ciki wa sabab ka san dalilin da yasa ni sare ta haka ne aibanta ta annahu kana wara'ahum malikun can gabansu akwai wani mai mulki idan raja'u in sun ka dawo au amamahum al'ana ko gabansu yanzu kun san wara'a yana daukar gaba yana daukar baya to in sun ka dawo akwai wani azalimi bayan su ko in sun ka wuce gaba akwai wani azalimi gaban su wanda abin nan ya akuzu kulla safinatin gasba yana karbe kowane jirgi ya gani mai kyawu gasaban don kwaci almasar abin al-mubayyin mai bayyana masdari mai bayyanawa li ma'ana al-akhazi ga ma'anar karbewa in ya karbe bisa ga kwaci yake karbewa falau abin na lam'a ibada a ce ba aibanta jirgin gaba lagasa ba ha zalikal maliku wallahi da mai mulki ne ya kwace ta shi na taimaki mutanen ga ko ban taimake su ba ka taimake su ce to ka ji dalilin sa jirgin su kai baka sani ba na ce in ka ga ina abina da gudun ka ka san akwai azalimin yace ban sani ba to ka ji dalili musa ya ce na gamsu ya ce to mu ta yi magana yaro ga an saka wa amal فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا da gangan kashi shi ba kuskure na ni ba kuma daidai nake daidai nake da na gane cikin yare yana wargi na kama shi na kashi bayyana yi ba musa na mamaki ya ce saurara ka ji fa kana abawahu mu'minai uwaye ne biyu in na ce da baba ne sun zama mu'minai faka shi na ayyurin kawama da goyana na mun ji tsoron kada ya sanya musu ƙetare iyaka wa kufuran da kafirci fa innahu kama fi hadisi muslim kamar yadda yake cikin hadisin muslim yaron da bi a kafira a halitta tun ga halitta ta an samai halitta ta kafirci haka an kalice shi walau asha inda yaron ga ya daɗe la'ar haka huma zalika da ya sanya musu wannan kafircin li muhabbatihi malahu saboda son da suke mashi da ya taba anihi zalika za su bi shi ga kafirci to don gudun shi kai ya girma yana kahiri a sa shi wuta kai ya sa uwaye ne ga kafirci a sa su wuta sai ni tausaya ma yaro shi na kashe shi kaga yanzu tun da yaro na aljanna zai shiga tun da yaro na su ko uwaye ne tun da shi zai sa su kafirta yanzu za su rayu musulmi ba zai kafirta su ba ina da na taimake su ko ban taimake su ba ka taimake su hadiru ba a ranna فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب To kun san can ya ce ka kashe narsan zakiya tare ta tsarkakakkiya to shine hadure da zai ba da ansa sai ya kula da wannan kalma da annabi Musa ya faɗa fa aranna an yabdilahuma ko an yubaddilahuma rabbuhuma khairan minhu sai muka so Allah ubangijin su ya canza musu ya canza musu da wanda yi shi zakatan ga tsarkaka can kace narsan zaketa to so muka yi Allah ya ba su wanda yi shi abin nan zakatan ya yi shi tsarkaka saboda haka shi zakiyi na so muke a ba su wanda ya ɗara shi zama tsarkakakki. ai salahan wa gyaruwa da kuma abin da kuma abin nan takawa wa aqrabu min ruhuma kuma wanda yi su tausayi yayi wancan tausayi in tausayi ne ake ake magana to a basu wanda ya dara wannan tausayi wasa ya ce ka kashe abin nan nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin gaje ta shay'an an nukura to shi yasa yace a'a ai so muke Allah ya basu su dan da wannan tsarkaka ya dara shi kyawu bisa kone abin na alha'i wa qura'a bidanniha wato rahama wanda yi su tausayi albirru da da ya kyautatawa ga uwaye ne fa abdalahu ma ta'ala haka ko an kai Allah ya canza musu jariya ta yabba su diya ba a kan ba su da namiji ba amma an ba su diya tazawwajan nabiyan sai ta aure annabi wa waladan nabiyan sai ta haihida annabi kun ga an ba su ko wanda ya wancan don duk wanda annabi yake yayi wanda ba annabi ba ko annabin bani isra'ila na yayi annabin da ba shi ba wasu akwai hadisai da yawa da ke cewa ulama a ummati ka anbiya bani isra'ila hadisai a hadisi mai rauni wanda ya zo da wannan to duk da yake ya ambaci malamai daidai da annabawan bani isra'ila to amma annabi ba ɗaya yake da wanda ba annabi ba akwai abubuwa da annabi yake banta da su ga wanda ba annabi ba saboda haka wangada da an ka basu to ya ɗara wancan da ya mutu fahadallahu ta'ala biyu ummatan sai Allah ya shirya mutane da yawa da sanadiyar wannan wannan annabin da ta haifa kun Allah ya ba su canji wanda ya shi wannan abin da an ansa tambayar ka ta biyu kenan ga ta uku na wa amal jidar wa amal jidar fa kana li hulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته ya ce an sa ka ta uku game da gida wanda muka tayar ba ma shi jinga ba wa ammal gidaru amma gidan nan fa kana lugulamain gida ne wanda ya kasance na yara kanana marayu guda biyu yatimai marayu fil madina nan cikin garin madina wato madina antakiya sun ya karya abin nan karyatan awwalan can farko an ce mata karyatan wanda laƙa iza ata ya ahla ƙaryatin kun ga cewa an ka ce mata alƙarya can wurin lahassati ahliya don mutanen da ake magana nata na don a wurin Allah duk wanda bai bi Allah ba ko ka gani a wadda girma a wurin Allah banza yake ba da daraja a wurin Allah wal madinatu huna nan kuma an ce mata madina da ta'azimul gulamai ne don a girmama yaran ga guda biyu domin duwa da mabiyan Allah yake komi karanci ne wurin Allah shi abba saboda haka an ce mata madina anan ismu ma asram wal akhir sarim daya ana ce mai asram ko asrum guda ana ce mai sarim sunan yaran kenan asram da sarim wa kana ta ta zallawa ma karkashin gidan akwai taskaso da sun kai ajiya ai malum madabuna wato akwai dukiya wadda sun ka an karihe musu wurin min dabin wa fidda na azurfa da abin dinari da azurfa qala ibn abbasin kana ilma amma shi ibn abbas cewa ya kanzun nan wato ilimi ne fi abin nan sahofin madabuna cikin takardu wanda an ka turbide an ka rihe wurin lahuma na yaran kanana saboda ga garin babu wani wanda za a ba a ce ya aje musu mutanen da annan duka ba su da amana babu wani amintacce wanda za a iya ba a ce aje ma yaran ga kayansu shi Allah in ya tashi ajiya ta haka yake ajiya ta sai ka iske malami babba wanda addage girma can wurin Allah ma magana ce aka yi amma ka iske shi cikin mutanen da baka zato ba shi yasa ba awa mutane gamewa ba a gani mutane a ce musu duk babu na kware cikinsu su don baka sa ajiya Allah ba yanzu inda Allah bai faɗi wannan magana ba kun ga babu wanda ka zato an ɗakiya akwai ma akwai malami zaɓaɓɓe na Allah irin wanga cikin wayanda ko ruwan sha ba ba mai wa'azi ko ba ba ba su sauke mai wa'azi amma Allah na da ajiya wurin ya kawo wani ginshikin malami wanda a wurin Allah har magana ta yi aka yi har Allah ka aikowa da annabi ya ce a ta yi annabi ya ta gida ya mai gina yawa wannan malami gina wannan ya nuna malamin na da daraja kwarai da gaske don shi Allah abinda a daraja kauri nai ka riƙa shi da ibada to wa kana huma <coughs> saliha su yaran nan ubansu salihina fa hafiznahu don haka mun ka kare uban fi ma ga yaran wa ma da dukiyarsu idan Allah ya taimake ka ka aje maɗiyanka imani da aiki na ƙwarya ka tara musu kuɗi ka mutu kakkaban musu ko su mu'amala mai kyau da ayyuka masu kyau to sai Allah ya tsare yaran ya ba su abinci ya ba su abin sha Allah ya gafarta mu Umar dan Abdul Aziz gashi shine amirul mu'minin daga inda rana kai tuwa ba inda ta kawo haduwa yana zaune mai gyada ta biyu sai ya ce ta kawo ta kawo ya ce dan jirani ya tashi ya ta inda mata ce don ita mata ta yi kaninta gwamna na ruwanta gwamna na ubanta amirin mumini na ne ƙarshe mijinta shi ma amirin mumini na ne duk duniya ga tarihin duniya ba a taɓa samun mace kamar ta ba ita dai ta zama lokaci guda da ranta ubanta ya zama shugaban ƙasa wanta ya zama shugaba abin nan amirul mu'minin eh, daga abin nan daga ƙarshe amma dai lokacin yana gauna sabda shi amirul mu'minin abu da aziz mijinta yana amirul mu'minin ubanta na mu'minin amma yayi wabati kananta yana gwamna wanta yana gwamna bayan wucewar mijinta duk annan gana ta kowa ya rike duniya shekaru masu yawa shi ɗaya ita ɗaya a duniya an ka samu wannan tarihi gare ta in ji malaman tarihi babu macen da ta samu irin wannan to sai eh ta eh, eh, sunan nata ya sha sai an duba shi to sai ya ce ku jira ni sai ya shiga wurin ta ya ce ta ara mai birhami guda gyada ya gani yana sha'awar gyada ta ara mai birhami guda ya sai gyada in wata ya cika an kai mai albashi ya biya ta shugaban kasa na duk duniya ba wai na shiya irin najeriya ba dan najeriya ko ko girman shi ya kware bata kai an ka kamanta da duniya dan an ka kamanta cikin duniya ko shi ya kware najeriya bata kai ba don sabbi na kan haɗin gama gaba ɗaya babu najeriya don ni ban ga wani hadisi ko guda wannan da ya ce an fulana a najeri gaskiya ni ban gani ba don haka babu ma najeriya ba to shi na da azizi rashin lahiya ya kama shi na rasuwa zai mutu ya tara ɗiyanai su goma sha biyar yana musu nasiha yana gaya masa ba zai ban masa ko da dirhami guda ba baya da shi ko dirhami guda kuma ba zai ce a ba su mulkin gaba ba za a ba kowa su mulki ba ya bar musu Allah to wani gwamna cikin gwamnoni ne yan gidansu kuma sai ya ce haba ya amirar mu'mini ka raba su da wannan magana banza da kuɗi na taho da su ka shi kuɗin ga ka ba ni umarni in miƙa musu kuɗin ga yayin ga magana banza da aka yi musu ya kaka ce ya kama musu Allah ba kama musu komai ba ga kuɗi na taho da su ya ce a kudin jama'a a sa su cikin baitul mali na bar ma Allah jiya su gwamnan na ya ce kullum ina tambayawa in ni gama su ta ina tambayawa ɗiyan umar da abdul aziz a ce suna nan lahiya lau ya ce har ni gama tambaya ta babu wanda ya walakanta ko guda cikin su ko guda bai walakanta ba to in kai riƙe addini da kyau ɗiyan ka ba su walakanta shi Allah ya yi ƙarhin ka riƙa shi kuma ya walakanta ka bayan ka Allah ba ɗan siyasa ba ɗan siyasa ka ta bugawa da kai a yi in kan mutu a taimaka ma ɗiyanka shekara guda zuwa biyu zuwa uku shi kenan ya banza da su. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إيه كان آية دابر العزيز يا جاكين. إتسي ودي inna waliyallahu allazi nazala kitaba wa huwa salihi salihin yace in dai shi salihi ne to Allah zai hake bayani shi kenan sai ya kwanta sai ya mutu to haka ne shi ma wannan bawa Allah wa kana abuhuma saliha sa ya zama salihi in kana son Allah ya hake ma gidanka maganar kuɗi ba ita za ka yi ba in ka samu kuɗi ɗibi abin da za ka ci ɗibi lalurarka saura ya aiki alheri da su ba sai ka tara ba ya aiki alheri da su ka gina ma kanka abin da ya kamata to ka wuce haka nan ka gani yana walakanta ɗayanka Allah ya yi ƙarfi ya walakanta wanda ya rika addini inna la nudiyu ajrar muhsin inna la nudiyu ajral muhsin mu duk wanda an mai kyautatawa ba mu walakanta lada to ko musulmi ne duk ba mu walakanta lada su duk ba za mu lalata lada su to shikenan fa arada rabbuka yace baban su salihina Allah ubangijinka ya so an yi buluga a shidda masu kai iyakar karhin su wato ai ina bishi da masu kai lokacin hasken shirye su wa yi sakar jakan zama masu hidda dukiyarsu da kansu rahmatan min rabbika don tausayi daga Allah ubangijinka wato abin na na da wa amiluhu abin na arada wa biya ma cikin wannan aya akwai abin da ka nuni ala anna Allah ya hafazu nafsi hakika Allah yana kare bawa ne salihi duk wanda abbawan Allah salihi Allah yana kare shi wa fi waladihi kuma Allah yana kare diyanai Allah yana kare bawa na salihi kuma yana kare ɗiyan bawa na salihi wa ai abin na na wa ai abin na na eh, ya abin wa in udu an ko sai ne gare ko sai nesa gare Allah na kulawa da su ku kwantar da hankalin ku dubi shewa dan odiyo shekara ce nawa har yanzu cikin kasa wane ne ya hidiya ne daraja har yanzu wane ne ya ne daraja shekara ce nawa ai su mahi yawan ɗaya ne abinda shehu ya ba shi na suka yi ba amma suna nan bisa ga albarka aikin nan suna yi haba kai ma zama shehu zama shehu kai ta aiki na kwarai kai ma ka bama ɗayanka abin nan na gajiya hadisi ya ce Allah na kare bawa ne mumini yana kare bawa ne mumini ga ɗiyanai wato har zuwa karni har zuwa karni ɗaya ɗaya karni saba'in shekara ɗari ɗari har saba'in yana kare abin nan yana kare abin nan ɗayan eh, bawa Allah sali saboda haka Allah na son bawa ya rika shi kuma in kai rika gwamnati ma ta ta hake kabale abin nan ta ce a rika bashi abin nan a rika ba da fansho da menene diyanin akawa suna ansa shi shikenan gwamnati ma ta kula da wannan bale Allah subhanahu wata'ala ku riga Allah da kyau ɗiyanku ba za su walakanta ba ya ku tara musu kuɗi ruya an waito to Allah ya hafazu saliha Allah yana kiyaye salihi fi sab'ati min zuriyati ga bakwai cikin zuriyati kun ga anan wannan ruwaya ta ce ga bakwai cikin zuriyati da ne na farko da da ne mai bi mai da mai bi mai har zuwa shekara kamar da abin hadisi ya ambata wato zuwa kusan kusan shekara 700 shi ma dai Allah na nan kiyaye da shi wa ala hadha yadullu qawluhu ta'ala ga wannan maganar Allah ke nuni inna waliyallahu alladhi nazzala kitabahu wa yatawalla salihin wa ma fa'altu wannan abin da ka gana yi duka ba na yi shi bisa ga ra'ayina ba ai ma abin da aka ambata min harki sabina na kici jirgi da ni na sare ta wa qatal gulami da kashe yaron nan wa iqamatil jidari da tadbinan nan duka ba na yi shi an amri da umanni na ba ai yari ba gabi na bane bal bi amrin min Allah umanni Allah ne Allah ya aiko ni in ta yi wannan aiki wa hada yadullu ala annahu nabiyyu wannan ya nuna hadir annabi da alqur'ani ya ce wa ma fa'altu an amri ba da umarni na ne shi ba Allah yake bani umarni kenan annabi na don Allah magana da Allah da mutum to sai mutum na annabi na da Allah da mutum saboda haka wannan ya nuna hadiru annabi ne li'anna abinda na tankisa amwalin nasu don nakasa dukiyar mutane a sare dukiya wanda haramun ne a walakanta dukiya wa iraqati dima'in da kashe dubar da jinin su kashe yaron nan da yayi abin na na wata gairi a ahwalin da canzawa su la ya kuna zalika illa bin nasi bai yiwa sai tare da nasi wa amrillahi ta'ala da umarnin Allah wala yumkinu an an yurtaka ba haga bi ilhami bai wa a aikata irin a irin wannan aiki tare da ilhami wal anbiya wa tabi'una li shara'i anbiya'ihim in ko in ko waliyina to waliyai biya suke ga shari'a su bala ya karjuna ana ba sai ta gareta don haka in waliyina to dole ya bi annabi Musa alaihi salatu wasalam amma abin da yasa ya saba ma annabi Musa dan shi ma annabi ne dalika wannan fasara na baka ta tawilu malam tasadi alaihi sabra shine fasara abin da baka samu iko hankuri gare shi ba ya qalu istata'a wasda'a ma'ana adaka wato ma'anar sa daya adaka ya samu iko fa bi haza a cikin wannan kissa wa ma qabla huda abin da ke gabani ne jama'a baina abin na baina abin na eh, al'illataini wa nawa'atul ibara wato ma'anaini ya hada baina ma'anaini tsakanin ma'anoni guda biyu wa abin da wa nawa'atul ibara amma ibara ta sassafa fi da ya ce fa'arattu wa aradna fa'arada rabbuka kun ga duk kalmomi na guda duk abin na asalin su abin na ma'ana su guda almaradu bi ta'wil at-tafsir da yace ta'wil wato tafsiri yake ne wakila bi tafsir hadhihi al-ayati an ce wajen tafsirin wa'annan ayoyi allati waqa li Musa ma al-hadir ta auku ga Musa tare da hadir inna hujjata ala Musa dukkan ta hujja ce ta zama akan Musa alaihi salam kuma abin nan wa ataban alaihi zargi na ga annabi Musa wa zalika annahu lamma ankara harqa safina lokacin da yayi musan keci jirgin mutane da aka yi aka hude shi ya ce dan mi za ka sare ta ba tare da wani dalili ba nudiya an kira musa aka ce ya musa aina kana ta ka haza wannan tsari naka ina ya kasance wa an tafi tabuti kai lokacin da kake cikin akwatin madaruhan filiyammi kana an jewa ka cikin abin nan cikin ruwa inda ruwa na kashi da basu kashe ka ba balle ka ce don an huji jirgi shi ke ma yaron da aka kashe kila sai aka ce mai aina in karuka hada min wa ka zika lilqibdi kai na kacci ya badan ya ka kashe yaro to halin shi ya fara ina ba kirdan nan da ka zungura abin da yammaci ko ka zahu musa fa qada alai ba kai na haka kawai ka zungura wani mutum ka kashe shi ba kai ba a ce ba kai daidai ba kai da kowa yi ba a yi ma ka kashe shi ba ba ne wanga da an ka aiko ya ta ya kashe yaron nan sai abin da na musa sai ya abin nan ya yi shiru da aka gaya mai wannan abin nan sai ya yi shiru aka ce mai abin nan abin nan waka da'ika alaihi da kashewa mutumin nan da ka yi falamma an kara iqamatul jidari sadda yayi musan sai da tadda ginan nan da yayi yace dan me zaka ta da gina ba a biya ka ba sai Allah ya ce mai subhanahu ala nudiya aina hada ina ina wannan sabani ne yake min rafa ka hajar bi'iri da ka doke dukin nan da an ka azabi sarijiya libana ta sha'ibin ga ɗayan sha'abu duna ajirin ba tare da an biya ga duna ajirin ba tare da an biya ka ba kusan da ne ya kore da misira yadda yana ta gudu ya bar misira sai ya iske yan mata guda biyu suna ana ban ruwa sun koma gini da mutanen da suke ban ruwa sun ka gama sai sun ka ɗauki duci sun ka aza eh, kakka karanta sai sun ka aza buci bisa rijiyar bucin mutane da yawa ka yi mai sai sun ka tahiyar su don su cuta ma 'yan matan nan guda biyu su 'yan matan nan kuma abin na musulmi ne sai musa ya zo wajen 'yan matan ya ce labarin ku ba ku zuwa <coughs> ku ruwa sai suka ce ai mu wato masu rauni muke ba mu shayar da ruwan mu sai mutane mashaya ma makiyaya sun wace kuma mu tsoho na mai karamci sai musa ya ce to shikenan sai ya ɗauki dutsen da kai ne ya yi jiwa da dutsen ya jawo musu ruwa ya ba sun ka ba bisa shan su ruwa sun ka tayi ai baka ce abu ka ba kai musa da kai wannan aiki ai baka ce abu ka ba to dan me kaka ce shi wanga da ya gyara ma yara biyu kai ka gyara ma yara biyu ka taimake su baka ce su biya ka ba wanga ya gyara ma yara biyu kace shi biya ka a ce a biya to daga nan sai musa ya shiru wakila aka ce inda hadira lamma da an an ya farika Musa sadda ya ne ya rabu da annabi Musa ya ce to tsaya ima wasiya da lahu Musa ausini Musa ya ce to mallan kai mai wasiya don ga al'ada almajiri in ya danna makaranta in zai tahiya tun sai ce ai nasiha shi yasa kuke ganin littafai wasiyatu Abu Hanifa Eh, wanda kuke gani ana ta shahara shi kwato shi na mata sharhi saboda muhimmancinta wanda malami ne ya yi mai abin na wasiya da shi lokacin da ya gama makaranta bai dawo gida ya ce to ina wasiya kala sai mallan ya ce musa cikin jama'a ka kumbar saman ka dan mai yawan murmushi ka dan mai yawan murmushi sake huska ka ban magana da mutane kana gicewa kana shan toka in kana magana da su bari yan hakan wala ta kun da hakan kakka dan yawan dariya kun san dariya ita ce wadda aka karkatawa to ka zama yawan dariya ka zama abin na abin na na mutum mai yawan murmushi sannan kuma abin na wada'a abin na wada'a da abin nan lajajati ka bar jayayya ka bar jayayya da mutane jayayya tana sa mutumin da ka girmama ka in kai jayayya da shi sai karshe ya abin na mutuncin kai dubi gare shi to bari jayayya wala tamshi fi gairi hajata in babu bukata idan maka gidanka ka te ko ina in eh, akwai bukata hita in ba bukata kakka hita ka tai gidan wanga ka tai gidan wanga bari zanna gidanka wala ta iba ala ala ya yi ala qada'i ala da'i na qadayahum kakka dora aibanta mutane kana jijjewa ne waje abin da yanzu daidai na ka dora aibanta mutane bari yin haka nan in ka tai wajen wa abi fadu dunkule ba tare da ka ambace wani ba bari aibanta su wacce ala ka. ka zanna gida ka ɗora kuka ga naka kurakurai wanda ka yi kidanya naka bar kallon na jama'a ya ibn imrana wannan ita ce wasiya ta gare ka abubuwa ne masu amfani ka dan mai yawan murmushi ka bar yawan dariya ka bar yawan jayayya ka bar yawo in babu bukata ka bar yawan aibanta mutane kana aibanta mutane kai musu karya bayan haka kuntu ne cewar maqasudu abinda ake ne ittiba'u shari'a ka mai bin shari'a wal 'yan Saniya dabi'a irin ta mutum la ta'riful hasana min wala qabi dabi'a ta mutum bata san mai kyau ba ba san mara kyau ba illa bi irshadi min Allah sai an samu shari'a daga Allah da wasidatin rusul faqat ta wasida manzanni kawai saboda haka abinda za ka yi ka bi shari'a kawai shine abinda yake gaya masa to kun ga abin na wannan kisa ta Musa kun ga yadda ta kare idan kana so Allah ya taimake ka kuma Allah ya kiyaye ka kana nan ko ka mutu to ma addini da kyawu Allah ba zai bar iyalinka gidanka ya walakanta ba har abada iyalinka ba su walakanta misalin dai da ni muku kawai ku dibi dan hoje na san in dai duk ba ku gane wani misali ba kuna gane dan hoje to Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu iko yin duk abin da ya samu wa alaikum salam Allah ya samu da aikin da ya ga suna abin da an rubuta eh ga suna an rubuta jiya mai an kai yi ulaika alladhina Allah Allahu ala qulubihim kiba sai kuskure wajen rubuta nan jiya ba a karanta ba amma an gyara yanzu Thank you. 这个没有钱能够请到，没事请到。Thank you. idan ka zo masallaci an yi sallah da kai an shafa yi da wujuri daga baya an ka so kana iya kuma azana biloli eh kana iya yi maza Allah ya yi sallah in ji Abdullahi bin Abbas ya yi shafa yi ya yi wujuri ya dan kwanta ya kuta ya tashi ya ce kuma ya ga ya fara saboda haka maliki ya ce imam malik a nan wurin kusan na karanta muku a cikin fikihul islam in ba kuma ce da lokacin da ina karanta muku shi bayan mun gama karatu kamin a yayi abin nan kamin a karanta muri kuna yi tuna to a cikin ne kusan mun karanta da imam malik ya ce shi abin koyi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace don haka idan ka yi sallah ka yi shari'i da wuturi to abin da manzon Allah ya ce la wuturi da fi da babu wuturi cikin dare guda don haka idan ka tashi ya ce aga ya da aka yi ko hudu da kai ce a bai haɗin da ka kai amma ba a maimaita wuce mun ambaci wani imamu wanda ya ce shi ko abin da an ra'ayi ne in ka tashi sai ka kawo raka a guda ka yi atariyata sai ka sallama ya an ka ɗauke ta an ka gama da wancan mutumin da kai sun zama biyu yanzu babu mutum sai ka ci gaba da in ka gama ka sake mutum amma wani ta ya ce magana imam malik ita ta kyau don ita ce ya ce a yi wa annabi kai wadda duk annabi kai ya yi haka shi annabi yin shafa'i da wuturi bai hana mai ci gaba amma dai an yi son in son samu na to wuturi ya zama karshe amma in bai zama karshe ba to ba ba da yi san shi annabi annabi kowa wayanda ka yi wuturi daga farko annabi a annabi su waɗanda ka yi wuturi da ƙarshe annabi annabi su duk shi ya da wannan shi yasa ya bi din mu gani mu san abin na da duk addini saboda haka babu laifi kana iya tashi da daddare kai yi duk abin da kake iya ka samu muktasar qiyamul layl mai mujalla guda to na ga yayi tafsirin ire-iren waɗannan abubuwa ku same shi ku karanta shi mujalla guda mai insha Allah akwai karin bayani a ciki

haka dai amma kashe aji don ya ji ciwo sai an ta inda likita aiki na likitoci na sai an ta inda likita in likita ya ce ciwo wanda bayiwa a ɗauki azumi da shi sai a aji don su wannan aiki nasu na qur'ani ce a fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun in an tambaye ku matsala ko kuma ta kama ku matsala ba ku santa ba ko fasalu ala dhikri to matsalar kiwon lahiya likitoci a ɗauka to a tambaye su da sun kai ma bata wato haka ba kai asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙara roƙonka ya Allah bi annaka al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka sa mu cikin bayin gana ka salihai wayanda kaka fakewa da ran su kuma bayan sun mutu ka fake su saboda girman ka Allah mu duka da muke kai ana Allah samu cikin bayan ka salihai saboda darajar sunayenka Allah mu duka da muke nan ka samu cikin bayan ka salihai kuma ka sanya uwayen mu cikin bayan ka salihai kuma ka sanya diyan da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu cikin bayan ka salihai ka sanya zuriyar mu da jami'a a ahalin da dukkan iyalin mu ka sa cikin bayan ka salihai saboda ramar ka Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ya Allah ka ƙara mana imani ya Allah ka ƙara mana tsoronka ya Allah ka ƙara mana ibadarka ya Allah ka ƙara mana ikhlasi ya Allah ka raba mu da sabonka ya Allah ka raba mu da sha'awar sabonka saboda darajar sunayenka Allah ka ƙara mana ibadarka da ikhlasi muna roƙonka Allah goma ɗin nan da suka rage duk kayan da kaka ba a Allah ka wanda kake ba a babban rabo hadisai sun tabbatar cewa abinda kake bayowa cikin waɗanga kwanaki ya kai adadin duk abin da ka basu a baya Allah saboda girman ka kullum ka bamu abin nan da kaka basu a baya saboda girman ka Allah ka tausaya mana azumi ana ban kwana da azumi saboda girman ka Allah ka tausaya mana azumin nan ya wuce da dukkan zunuban mu kai muna rahama Allah azumin nan ya wuce da dukkan bakin cikin da muke bama da shi Allah ka gusar da shi cikin abin nan Allah duk wata damuwa ta mu Allah ka taimaka azumin nan ya wuce da ita ko wani talauci Allah ka taimaka azumin nan ya kwasai saboda girman ka Allah duk wani talauci kada ka bari azumin nan ya bar mana shi talauci ba kona kasar gaba mu san shi ba wanga talauci na bana ba mu san shi ba Allah ga ka imana magani ne Allah imana magani ne ka kwashi talaucin nan saboda girman ka Allah ka kai shi garin su mu dai ka raba shi da nan nan dai ba garin su bane saboda girman ka Allah kame azumin nan ya wuce ka kore talaucin Allah tashin hankali da rashin natsuwa ba garin na ba Allah shi ma ka kore shi saboda girman ka Allah ka kore shi ba nan ba garin na ba Allah ka kore shi saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka tausaya mana ayyukan barna da sabo Allah ka kore su saboda girman ka Allah ka san inda a garin su Allah mai shi su can saboda girman ka Allah ayyukan sabo da barna ka san garin su Allah mai shi su can ka san wurin zaman su su Allah mai shi su can mai son sai ta can ya bi su mu daina Allah ka tausaya mana ka shirya mana yan ɗayan mu ka shirya mana iyalin ka shirya mana zuriyar mu matasan mu da maza da mata Allah shirya mana abu saboda girman ka Allah ka kyautace aqidar su ka kyautace su da su don wani abin da yake shirka ne karami da babba da mu da matasan mu Allah raba mu da shi saboda girman ka Allah ka raba mu da miyagun ɗabi'u da halaye yi mu dai saboda darajar sunayenka Allah tausaya mana matasan nan da muke gani masu tasowa Allah rika mana su Allah shirya mana su Allah ka kare mana su kuma Allah su duka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka kuma Allah sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa gaba ɗaya da mu da su saboda darajar sunayenka duk abin da ya mana tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi ya Allah duk abin da ya kuce mana Allah dawo mana da shi ya Allah dawo mana da abin da ya kuce mana ya Allah dawo mana da abin da ya kuce mana ya Allah dawo mana da abin da ya kuce mana abin da duk ya kuce mana Allah ka san shi Allah dawo mana da shi saboda girman ka Allah ka dawo mana da abin da ya kuce mana ya ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام كتوسي يا من أبن نند يكوتي من الله دعو من رش يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم كي من رحمة الله أبن نند يكوتي من دعو من رش يا الله كداود أبن نند كباتي شد كريك بام أبن saboda girman ka Allah abin nan da ya kuce mana Allah an so mana abin mu saboda girman ka an so mana abin laihin da mun kai ma ka kwace shi Allah gafarta mana laihin ka wa rahamaka Allah kuma ka gwada mana laihin nan ka taimake mu mu gyara shi laihin nan Allah gwada mana shi kuma ka taimaka mana mu gyara shi kuma ka gafarta mana ya Allah ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah dawo mana da abin da ya kuce mana ya Allah dawo mana da abin da ya kuce mana ya Allah dawo mana da abin da ya kuce mana kawa darajar sunayenka da sabobinka madaukaka Allah ka ansa mana addu'a ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah duwa da duniya ga ta rikice kuma ka ba mu cikawa da imani ya Allah ka ba mu cikawa da imani ya Allah ka ba mu cikawa da imani ya Allah ka tsarkake taron gana mu ya Allah ka tsarkake niyoyin mu ya Allah ka tsarkake manoyin mu saboda rahmaka Allah taimaka mana kada mu yi wannan taro don mu bata mu wani rai kuma ka taimaka mana kan mu don mu gyara mu wani rai mu dai ka taimaka mana mai saboda kai kuma mu bari saboda kai kuma abinda duk muke bisa gare wanda baka yarda da shi ba Allah Allah raba mu da shi tahiyar ga ta mu gaba dai in baka yadda da ita ba kawa daraja sunayenka Allah ka raba mu da ita saboda girman ka Allah tahiyar ga ta mu in baka amince mata ba kakka kashe mu bisa gare ta ka raba mu da ita saboda girman ka saboda daraja sunayenka da sababin ka ba daukaka amma in ka amince mata tahiyar mu ya Allah ka tabbatar da kawahun mu ya Allah ka tabbatar da kawahun mu ya Allah ka kama mana aikin ga ya Allah ka kama mana aikin ga ya Allah kai mana maganin maki makiyanmu ya Allah ka yi mana maganin makiyanmu ya Allah ka yi mana maganin maƙiya aikin nan ya Allah ka yi mana maganin maƙiya aikin nan ya Allah ka yi mana maganin maƙiyanka ya Allah ka yi mana maganin maƙiyanka ya Allah ka yi mana maganin maƙiya addininka ya Allah ka yi mana maganin maƙiya addininka saboda darajar sunayenka Allah ka tausaya mana ka kare mu daga sharrin maƙiya da mahasada saboda girman ka Allah ka tausaya mana mu duka da muke na ya Allah kai mana rahama kai mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la amin kuma ka kare mu daga azabar wutarka da mu da uwayenmu da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya ya Allah ka kama mana tarbiyyar yan ɗayan gada ka ba mu da wanda za ka ba mu ya Allah kama mana tarbiyyar su ya Allah kama mana tarbiyyar su ya Allah riƙa mana su ya Allah shirya mana su ya Allah ka ƙara musu koshin lahiya ya Allah ka ƙara musu koshin lahiya ya Allah ka ƙara musu koshin lahiya ya Allah ka sa musu albarka ya Allah ka sa musu albarka ya Allah ka sa musu albarka ya Allah sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa ya Allah sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa ya Allah kai manyan malamai da su na musulunci masu tsoronka kai manyan mawadata na musulunci da su masu tsoronka kai manyan manyan shugabanni da su na musulunci masu tsoronka ya Allah kai manyan manyan bara musulunci da su masu tsoronka ya Allah ka hada mu aljanna firdausul ala tare da su ya Allah ka kare mu ka kare ƙasanmu ya Allah ka kare mu ka kare ƙasanmu ya Allah ka kare mu ka kare ƙasanmu ka kare ƙasashen musulmi baki ɗaya ya Allah ka ƙara mana haɗin kai a cikin wannan ƙasa ta mu kada ka bari kowa ya wace mu kada ka bari kowa ya tarwatsa mu kada ka bari kowa ya wace mu kada ka bari kowa ya tarwatsa mu kada ka bari kowa ya wace mu kada ka bari kowa ya tarwatsa mu ya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka ƙara mana ilimi mai amfani ya Allah ka ƙara mana arziki mai amfani ya Allah ka ƙara mana ci gaba mai ofani ya Allah tausaya mana ya Allah ka shirya maka shirya matasan wannan ƙasa ta ka shirya dattijawa ka shirya tsofaffi ya Allah ka shirya maza ka shirya mata ya Allah ka shirya mu ka shirya mawakwantan tarayyar ƙasar mu zuwa ga abin da kaka so kana yarda da shi ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ka kare jihohin musulmi baki daya ya Allah kara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah kara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah daga gabacin wannan jiha zuwa yammacinta daga kudancinta zuwa arewacinta ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka kara mana haɗin kai a cikin wannan jiha ya Allah ka kara mana haɗin kai a cikin wannan jiha ya Allah ka kara mana ilimi mai amfani ya Allah ka kara mana arziki mai amfani ya Allah ka kara mana cigaba mai amfani ya Allah Allah ka shirya matasan wannan jiha tamu ya Allah ka shirya dattijawa da tsohaji ya Allah ka shirya maza ka shirya mata ya Allah ka gabarta mana ya Allah shirya malaman wannan jiha da almajiransu ya Allah shirya sarakuna wannan jiha da dagatai ya Allah da dagatai duk gaba ɗaya ka shirya su haɗu da hakimansu ya shirya 'yan kasuwa ya Allah shirya masu kuɗi ya Allah ka shirya talakawa ya Allah ka shirya sauran jama'a saboda ramar ka Allah ka tausaya mana Allah ka girmama wannan jiha tamu Allah ka ɗaukaka wannan jiha tamu Allah ka darajanta wannan jiha tamu saboda girman ka Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in mu ya Allah ka shirya mu ya Allah ka shirya mahukuntan wannan jiha tamu ya Allah ka shirya mu ya Allah ka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu ya Allah ka shirya mu ya Allah ka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu zuwa ga abin da kaka so kana yarda da shi ya Allah ka kare mu ka kare garuruwan mu da ƙauyukan mu ka kare hanyoyin mu musamman wannan gari da muke cikin sa ya Allah ka kare wannan gari ka kare samari nai ka kare dattijawa da tsohahi ya Allah ka kara musu lahiya da zaman lahiya ya Allah ka kara musu haɗin kai ka kara musu ilimi mai ofani da arziki mai ofani da ci gaba mai ofani amfani saboda girman ka Allah ka kare wannan gari daga gabaci ne zuwa yammaci ne daga kudanci ne zuwa arewaci ne ka shirya sarakuna ka shirya hakimai da dagatai ne ya Allah shirya masu kuɗi da talakawa ya Allah shirya masu kuɗi da talakawa ka shirya almajirai da malaman wannan gari saboda girman ka Allah kori shirka daga wannan gari ya Allah shirka ka kore ta daga wannan gari gargajiya da bid'a ka kore su daga wannan gari saboda girman ka Allah ka kore su daga dukkan garuruwan ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu. ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu. ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare gidajenmu daga shara abin da muka aikata da wanda ba mu aikata ba ka kare gidajenmu daga shara abin da mun ka sani da wanda ba mu sani ba ka kare gidajenmu daga shara abin da mun ka jiya da wanda ba mu jiya ba ka kare gidajenmu daga shara abin da mun ka gani da wanda ba mu gani ba ya Allah ka kare mu ka kare makarantun mu ya Allah ka kare mu ka kare masallatayen mu ya Allah ka kare mu wuraren zaman mu ya Allah ka kare mu wuraren ayyukanmu ya Allah ka kare mu wuraren ayyukanmu ya Allah ka kare mu ka kare kasuwanninmu ya Allah ka kare mu ka kare kasuwanninmu ya Allah ka kare mu a cikin tayoyinmu inda duk muka yi ya Allah kai mana rama ka kai mu lahiya ka dawo da mu lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka kare mu ka uwayenmu ya Allah ka kare mu ka kare uwayenmu ya Allah ka kare mu ka kare iyalinmu ya Allah ka kare mu ka kare zuriyarmu ya Allah ka kare mu ka kare danginmu ya Allah ka kare mu ka kare malamanmu ya Allah ka kare mu ka kare masoyanmu ya Allah ka kare mu ka kare mana imaninmu ya Allah ka kare mu ka kare mana addininmu ya Allah ka kare mu ka kare mana mutuncinmu ya Allah ka kare mu ka kare mana mutuncinmu mutuncinmu ya Allah ka kare mu ka kare mana mutuncinmu ya Allah ka kare mu ka kare mana lahiyam ya Allah ka kare mu ka kare mana rayukanmu ya Allah ka kare mu ka kare musulunci ka kare musulmi baki daya ya Allah ko ina musulmi suke ya Allah ka kare su ya Allah ka kare musulmi ka kare gidajensu ya Allah ka kare musulmi ka kare gidajensu ya Allah ka kare musulmi ka kare garuruwa garuruwarsu bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya Allah ka gabarta mana alherin da muka roƙe ka Allah ka bamu wanda ba mu roƙe ka ba kakka hana mana sharorin da muka roƙe ka tsari ya Allah ka kare mu wayanda <coughs> ba mu roƙe ka tsari ba ya Allah kada ka hana muna ya Allah wayanda ba mu roƙe ka tsari ba na sharri kada ka same mu da shi ya Allah tausaya muna ya Allah taimaka muna zunuban da a tsakaninmu da kai ka gafarta muna wayanda a tsakaninmu da bayin ka ɗaukan muna ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka dukkan bukatun mu na alheri Allah ka biya muna wayanda ba na alheri ba kamar shi su alheri ka biya muna duk wani abin da maka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu bayan ka musulmi yare da maya maza da mata Allah tausaya musu wayanda suka roƙe mu addu'a da wayanda ba su roƙe mu ba Allah tausaya musu dukkan su Allah ka shirya su ka shirya uwayen su ka shirya su ka shirya diyan su ka shirya iyalin su da zuriyar su gaba ɗaya ya Allah ka gabarta musu ya Allah ka gabarta musu ya Allah ka kare su ya Allah ka kiyaye su ya Allah ka biya musu bukatun su na alheri wayanda da ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu ya Allah ka kare su ga abin tsoron su ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta ma uwayen ya Allah ka gabarta ma iyalin ya Allah ka gabarta ma zuriyar ya Allah ka gabarta ma dangin ya Allah ka gabarta ma malaman ya Allah ka gabarta ma masoyan ya Allah ka gafarta ma bayan ka musulmi yare da manya maza da mata waɗanda aka yi da waɗanda za a yi masu ne da matattu ya Allah ka gafarta mana baki daya ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأحب سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين